الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيح مسلم نعم باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وتبادي نعم الدليل cewa lallai san ansar da kuma san ali bin abi talib radiyallahu anhu yana daga cikin imani wa alamati kuma yana daga cikin alamomin imani wa bugudahum min alamati nifaq wato wa bugudahum ko wa bugudahum a gane ko ko wa bugudahum a gane babu alamar cewa kin su kin ansuwar mutanen madina da kuma kin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yana daga cikin alamacin nifat alamomi na mulaɗinci a gane ku na'am haddathana muhammad bin musalla haddathana abu usman bin mahdi an shuga an abdullahi bin abdullah bin jabal ya wa sami'tu ana san qal na ji anas dan malik radiyallahu anhu ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbul ansar ayatul munafiq wato ayatul munafiq alamomin gane munafiki hubbul ansar kin ansar kin mutanen madina ayatul mu'min wato alama gane mu'mini hubbul ansar san mutanen madina an gane ku me yasa san mutanen madina ya zama alama na imani duk mutumin da ya taimaka don musulunci ya ci gaba san shi na daga cikin alama na imani a gani to mutanen madina su ne farkon wanda suka fara taimakawa da musulunci ya ci gaba wannan zai na taba wa hudara wal iman min yi yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim lauka kana bihim khasasa wa man yu'ashuha nafsihi fa ulaika hum al-muflihun kaga su suka fara taimakawa suka ainihin amshi manzo sallallahu alaihi wasallam suka amshi bakuncin manzo sallallahu alaihi wasallam suka amshi bakuncin mutanen makka domin ci gaban musulunci a gane ashe duk mutum da ya so waɗannan mutane to ya nuna yana son musulunci idan ka ga mutum na kin su to dama yana kin musulunci to alaman ainihin munafunci kin waɗannan mutane na'am حدثنا يحيى بن ابي الحارث حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن تقول عبد الله بن عبد الله لك أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنس صلى الله عليه وسلم الذي يجي حب الأنصار آية الإيمان san ansar alama ne na imani wato kin ansar alama ne na munafinci حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ أول البلد حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ لا واللفظ ان الناشي حدثنا ابي حدثنا ابي بابانا يا بلا بالي حدثنا شعبان عن عن wato shuba ya bamu mu labari daga Ali bin Thabit yace na ji bara'u bin azib radiyallahu anhu yana ba da labari daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lallai manzan Allah ya faɗa game da ansar ba mai son su sai mumini ba mai jin su sai munafiki mana haƙa kuma a haƙa duk wanda ya so mutanen madina Allah zai so shi duk wanda ya ƙi mutanen madina Allah zai ƙi shi a duk mutumin da ya yi hidima ga musulunci ya zama to wajibi ka so shi san shi ma ya zama wajibi ne a gani idan ko kake shi to ya nuna dama wato baka son musulunci ne tunda wannan shine mutumin da ya tsaya ya maya, ya ba da ran shi ya ba da dukiyar shi don ci gaban musulunci kai ko sai ka zo kana adawa da shi me ya maka me dalilin adawa din ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma a hadisul qudsi da Allah ke cewa man adani waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi adawa da masoyina hakika na sanar da shi shirin yaƙi ne an gani na'am ah, na ce kwanar shugaba sai shugaba ya ce kulli sai da cewa hadisi da bai ta goginan barra shin ka ji wannan hadisi daga bara'u ne kwarai yaya yace ni ya ba labari ma yi ai wannan hadisin ni ya ba labari ni kawai ya ba labari shine iyaya a gani mai kuwa ce haddasa ni yace iyaya haddasa a gani ta kadiyu ma haku wuta akhir يفيد الحصر عند inda al-malakiyin a لي to anan wajen ni kadai حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري آه، عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربونك أبي هريرة أن يقال بشيء دايش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو هذا اللي منذ صلى الله عليه وسلم لا يقتل الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر mutumin da ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe bai kamata ya kyamaci ansar ba ku gane wani ayi in har mutum ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe bai kamata ya kyamace su ba a gane ayi kenan duk mutumin da yake kin su ga zahiri bai yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba wa iyaz billah وحدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبه حدثنا جرير أول سند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يؤمن الأمصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر wato mutumin da ya yi imani da Allah da rata da shi ba zai taɓa kyamatar ansar ba saboda irin gudunmawar da suka bayar na ci gaban musulunci حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حول الثلاث وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن ذر قال قال علي قال علي wato Ali bin Abi Talib ya ce wallahi falakal haqqa na rantse da Allah wanda ya wanda wanda ya halici kwayan hatsi wa fara'a da ko kuma wanda ya tsaba ƙwayar hatsi daga ainihin kwasfanshi ya fitar da ƙwayar hatsi daga kwasfanshi misali kuma wanda ya halicci halitta innahu la ahadun nabi yadda al'amari yake wallahi alƙawari na annabi wanda yake al'ummi gare ni Allah mu'min eh wato wasiyar da annabi salasar ya yi gare ni ne. lallai babu wanda zai so ni sai mumini wallahi ba zai da illa babu wanda zai kyamace ni sai munafiki a gani ya ji aliyu bin abi talib radiyallahu anhu kaga cikin wannan hadisi akwai raddi ga shi'a kuma akwai raddi ga nawasi kungiyoyi guda biyu kungiyar farko shi'a saboda shi'a suna kyaman al'ansuwa. ba sa ƙaunar mutanen da ko kaɗan a gani wannan shine alama cewa lallai tare da shi akwai nifaq ko ba mutumin da zai so mutanen madina sai mu'mini duk mai kin su munafiki ne shi ku fahimci wannan to in ya zama to kuma an samu mutum yana son mutanen madina amma kuma yana shirka ba a gari sai mu ce ai an samu nasu da ya nuna cewa duk wanda ya shirka da Allah an haramta mai aljanna har abada to sai ka hada da wannan duk mutumin da yake son mutanen madina kuma ya zama to yana shirka da Allah ba a kira shi mumini domin aikin shi ya baci la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin a gani su kuma yan nawasi su ne mutanen da suke kafa gaba ga ahal bait ba sa kaunan mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to irin wayannan mutane suna da nifaq tare da su yan nawasi suna da nifas kenan me za mu ce yanzu yan hawari mai su yan hawari kuma na wasu ne duk yan hawari ga waɗanda wasu ne domin yan hawari ba sa ƙaunar aliyu bin abi alif bil hasali ma suna kafirta shi ne ma kamar yadda yan shi'a ke kafirta haɓai ga baki ɗaya sai wasu yan kaɗan wanda yan shi'a sun ce su tara ne kawai suka rage a cikin sahabban annabi aka ce ma kai ba su kai sarrafa ma akwai masu ra'ayi ma daga cikin shi a cewa su uku ne kawai mumine mumine kawai sauran sun yi ridda kun gano wani ko to irin wannan mummunan aqida duk wanda yake da shi munafiki ne shi haka nan duk mutumin da ba shi da wata ajanda sai ainihin ƙin mutanen gidan manzo sallan wanda wajibi ne ka so su in har kana son annabi to dole ka so bai bait an gano wannan ko ya ahal ya ahal ya ahal baiti ya ahal baiti rasulil ya ahal baiti rasulillahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azim al fakhr annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu imamu na ash-shafi Allah ya masa rahama yake cewa ya ku mutanen gidan annabi sallallahu alaihi san ku farilla ne hubbukum fardun san ku farilla ne daga cikin alqur'ani haka Allah ya saukar da shi ku gane yayi ya ishe ku girman alfahari cewa annaku mu lam salli alaikum cewa lalle ku duk wanda bai yi salati a gare ku ba Allah salata lahu bai da sallah kun mai jona ai so da ka san ahlul baiti wajibi ne in ahlul baiti munafinci ne an gane ku so da ka kenan irin sa Hajjaj bin Yusuf at-Taqafi da mutanensa da ire-irensa daga cikin banu Umayya masu kin ahlul baiti suna da nifaq shi dukkan bani umayya ne na wasu a'a wasu yan kaɗan ne daga cikin wanda suke da ra'ayin cin ahlul bait amma waɗanda suke son mutanen gidan annabi irin su muawiya bin abi sufyan radiyallahu an wanda tsakanin shi da su akwai sulhuntaka an yi aure an yi auratayya ga juna to irin su muawiya radiyallahu an irin su usman bin affan a gano ne ko wanda mala'ika ke jin kunyansa ko mala'iku ke jin kunyar su ire-iren su akwai su da yawa wani umar ya sana nan da yawa manyan sahabbai mutanen kirki to ba a sanya su daga cikin wayannan amma daga cikin bani umayya masu kin wa ahlul yawa to za ga wasu wanda bai san abin da yake ba iya da an ambaci bani umayya sai ya tsine musu idan ka tsine wa bani umayya gaba ɗaya ka ɗauki na aƙida ce ta shi'a a nan su dama suna tafasa dukkan sahabbai ne to suna kafirka bani umayya gaba ki cewa wai a bari umayya ba mutum kirki gaba daya suka bari wajen wa yan billah na'am na'am in an sa duk wani sa wanda ka sanya wanda a wannan zamanin da ya yi imani da Allah kuma yana bin musulunci san shi wajibi ne baya halatta ka kishi an gane wannan sannan za ka iya kiyasi a yanzu duk wani mutum wanda ka san yawon musulunci hidima a kowane zamani a kowane waje san shi ya zan wajibi kamar yanzu mu ce son malaman kuma dole ne me yasa saboda shi ya kawo sunna shi ya bada shi ya gwagwarmaya har suna ta tabbata ina a Najeriya ko mu ce Afirka ma gaba daya ku fahimce ni ko Allahu a'alam. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ajza'ul jumla ajza'ul jumla misalai ibrahim ya hau doki rakiba ibrahim ya hau doki a ga rakiba da ibrahim da hisan juzu'i nawa magana ne akan juzu'i juzu'i na jumla kuma wannan ya shiga cikin wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha ko bai jin ko to yanzu juz'i na farko shine me rakiba juz'i na biyu ibrahim juz'i na uku isa to wannan rakiba din fi'ili ne shi me yasa ya zama fi'ili ya zama fi'ili saboda akwai zamani a cikinsa ana gane fi'ili ne da zamani duk abin da bai da zamani to bai dace ya zama fi'ili ba an fahimci wani ku? to raki ba fi'ilun zamani guda nawa ne akwai zamanin zan yi aiki hmm. zan yi ba riga na yi aiki ba ba hmm. akwai zamanin ina yi ban gama ba akwai zamanin na riga na yi hannu gama hmm. ku gane ku? to duk abin da ya shiga cikin wannan fi'ili ne shi zan yi aiki ina yin aiki na riga na yi aiki kamar zan zauna ina zama na zauna kun gane wannan wani wannan fi'ili ne amma babu zamani kamar na ce zama zama fi'ili ne me yasa ba zamani ya zama kawai ina ce zan ci abinci ba kaga akwai zamani zai yi ina cin abinci na ci abinci to amma na ce cin abinci kaga babu zamani cin abinci kawai Man zarri ko zan yi karatu fi'ilin ko ina yin karatu na riga har na yi karatun da ne ne ko karatu ba Man ko to wannan shine rajiba ibrahim na rajiba fi'ilun ya riga ya hau ko hmm. ibrahim ismul insan al-insan ismul haywan yudaibu al-fa'il isma'il yana wasa da magi yudadi fi'lun isma'il ismul insan alqis ismul haywan ya sudu fallahu kamsha manubi yana girba alkama ya sudu fi'lun alfallahu ismul insan alqamha ismun nabat sunan tsuru na'am ta'kulu shatu fulan wa sha'ira akwai ana cin wake da sha'ir ta'kulu fi'lun tana ci الشات اسم الحيوان فولا اسم النبات واجي والنواو حرف والواو حرف شئيرة اسم النبات يخفي أي كلام بتاني أو سالس زي إيه نجمع اللي وانا يجال أبو بيل أما يجال إبل إتا shi mutu aji ne binar su yiwuwa cikin gasa harfin shan hmm? yal abul waladu il hmm. agalaktu misra'i albab agalaktu misra'i albab na kulle kyauren kofa na kulle kyaure na kofa agalaktu fi ilmadin babbanin alaskowin ko yadda tsohari ne bin ta'il mutu والتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل مصر أي مفعول به منصوب بالفتح أم مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتح مصر أيني أغلقت مصر أيني ذاك تلني نون سبودا إضافة إذا مصر أي الباب مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتاة لأنه مثنى وهو مضاف الباب مضاف إليه مجرور بالإضافة na kulla kyauran kofa kyauran kofa guda biyu kyaure an jingina kyaure zuwa ga kofa an jingina kyaure an ce kofa ke da kyauran ko ya zama to mudafun da mudafun ilai na wanke hannayen jariri da salfi lamadi mabni ala sukun salibi ta'il mutaharika wa ta'ul mutaharika damirun barizun muttasil bi fi'l mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il na wanke bi yadaini gasaltu yadaini kaga ya zan maf'ulun bihi mansubun bil ya niyabatan an al-fata li annahu musanna hannayen waye waye ke da hannayen jariri an jingina hannaye zuwa ga jariri to wannan huwa mudaf asifili mudafun ilayhi majrurun bil idafa lama'at aynal kit ayna ayna al kit eh, lama'at aynal idanuwa biyu na mage sun yi haske an gani idanuwa biyu wace ne idanuwan mage lama'a fi'il madi mabni al fathi wa ta'u ta'u ta'nif ayna fa'ilun marfu'un bil alif fa'ilun marfu'un bil alif niyabatan an dhamma li annahu musanna wa huwa mudaf mu mudafu ilai bayani hmm? na'am in kasarat ajal sal da daraja wato amalance na keke ya karye ko kuma ce taya na keke ya karye duk ana dauka in kasara sai ilmadi mabni alal fathi wa ta'u ta'u ta'anif ajalata fa'ilun مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى وهو مضاف الدراجه مضاف اليه مجرور بالاضافه نعم الصالح نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم المستثنى مستثنى بإلا نعم wanda aka yi wa istisna'i da illa al'amsila musallai hadar al-asdiqaw illa aliyan abokai gaba ɗaya sun halarci sai wa to aliyu ne aliyu na cikin abokan kenan abokai gaba ɗaya sun halarci sai aliyu to an cire aliyu an yi istisna'i an toge an yi togiya an toge aliyu daga cikin wanda suka halarci halartu masailal hisab illa mas'alatan na warware matsaloli na lissafi sai dai matsala guda ɗaya kawai na warware matsaloli na lissafi kawai sai na shuru duk duka kenan a sai ce illa matsalatar sai dai matsala guda ɗaya da ba warware ba a cikin matsalolin lissafi qira'atul kitaba illa safhatayn na karanta lissafi sai fallaye guda biyu kawai na karanta lissafi sai fallaye guda nawa guda biyu in kada saifu illa lokacin zafi ya wuce sai dai kwana biyu kawai na'am alqaida qaida musamman ismul ladhi ba da illa mustasna ana kiran sunan da yake aukuwa bayan illa ana kiran shi mustasna sunan da yake aukuwa bayan illa wani sunan ne bayan illa a nan wajen ita ce hadarar arzika illa aliyan aliyan ko hmm. shine mustasna na'am wa yusamma al-ism allazi yaji'u qablaha ana kiran sunan da ke zuwa kafin illa din shi ne asdiqa wa sami fil ma'ana alama ha ko ya kunshi ma'ana abin da ke bayan ta kamar wannan arzika ya kunshi ma'anan aliyya dan aliyu na ciki ya kunshi ma'anan abin da ke bayan ta dan shi ma aliyu na cikin arzika shi ma ana kiran shi musasna minu wato daga gare shi aka ciro daga gare shi aka yi tokiya din an gane ku المستثنى بإلا اسم يذكر بعدها مخالفا وتو مستثنى بإلا سنة ولا أي أنبتو بايتا مخالفا في لما بعدها لما قبلها wanda ya saba ga hukunci ga abin da ke gabaninta ina ce hadar azika wanda su ne hadar azika to illa aliyan sai dai aliyu a ku to shi aliyu din ya saba ga hukunci gawa ga azika

to shi ne wannan shi ne kitabu fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis iblis ba mala'ika bane na'am kitabu tauhid kitabu tauhid na'am bismillahir rahmanir rahim fi masail a cikin wannan karatu akwai matsaloli al'ula wato na farko tafsiru innaka la tahdi man ahbabta fassara innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka shiryar da wanda kake so a gani an bai fassara guda biyu fassara farko lalle kai ya rasulullah baka shiryar da wanda kake so kenan annabi yana san abu dalib ko wani lokacin abu dalib bai musulunta ba dama ya halatta mutum ya so wanda bai musulunta ba aka ce ya halatta ka so shi amma so na ɗabi'a kamar irin soyayyar mutum ga abinci kana son abinci ba soyayya na na ainihin ibada ba ko soyayyar mutum ga mace ahalul kitab ya ga wata mace kirista ce ta wannan mata wallahi ina son ta da ma ainihin samun aure ta ga ta kirista ne amma kuma yana mai yana so ku fahimci wannan soyayya da yake mata ba soyayya bane na ibada wato ma'ana bai san addinin ta amma yana son ta a matsayin ta na mutum shi ma shi ma annabi bai san addinin da Abu Dalib ke ciki amma yana son Abu Talib saboda irin mu wanda ya ba annabi ga ci gaban musulunci zai yi dama mutum bai musulunci ba kuma ya taimaki musulunci a kwarai da gaske inna annabi yana cewa cikin hadisi inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulin fajir lalle Allah ya kance taimaki wannan addini da mutum wanda yake fajiri ko ga yanzu ga amerikawa ga ingila za a gina islamiyya a ƙasarsu a yi da'awa a ta musulunta hmm? ko za a ga wani lokaci ma sun ba da security sun ba da kariya domin kara a kai hari ga wannan islamiyya din ko kara a kai hari ga mai ga masallacin sai ga an kewaye masallacin da sojoji kuma har da jiragen sama don a bada kariya ba don suna son addinin ba kawai saboda wani dalili sai Allah ya yi amfani da su sai tsare mai ya tsare su to wannan soyayya ne na ɗabi'a ba soyayya ba ne na ibada kuma fasara na biyu in naka la Haji man ahbabta lalle kai baka shiryar da ba za ka shiryar da wanda kake so ba ai man ahbabta hidayatahu lalle kai baka shirye da wanda kake so ya shiri ba kai ke shirye da shi ba walakin na laha ya neman ya sha sai dai Allah ke shirye da wanda ya gana ma annabi yana son abu dalib ya shiryu saboda abu dalib ya ba da gudunmawa ga ci gaban musulunci a gare na'am asaniya eh na biyu tafsir qawlihi ma kana lin nabi al aya fasara magana Allah ma kana lin nabi wannan zina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen hmm. bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su nemi gafara ga mashirkai bai dace ba A gani fasarar shi salisa saka baka cewa mashirki Allah ya gafarta mashi ko da wannan mashirkin mahaifinka ne ko da wannan mashirkin ɗaya daga cikin danginka ne baka cewa Allah ya gafarta masa a gani. idan mutum kirista ya rasu ko mai bautan gunki ya rasu ko mai addinin kuza ya rasu sai dai ka ce musu sannunku sannunku da hakuri Allah ya ƙara muku hakuri ko su kansu su makar kan ba sa cewa Allah ya gafarta ne idan ka je ta'aziyya wajen Kirista za ka ji Kiristoci ɗin wasu ba su cewa Allah ya gafarta masa ba su cewa haka in ka ji Kirista ya ce Allah ya gafarta to ya rinka ne ya shiga cikin musulmi ne ya yi mu'amala da su amma sannu ko Allah ya ƙara muku hakuri Allah ya ƙara muku hakuri sorry sorry please eh sai ga suna kama sorry sorry na'am الثالثة نأكو وهي مسألة كبيرة ita ce mas'ala mai girma fasarar magana da cewa ka ce la ilaha illallah fasarar magana annabi da wa abu dalib ka ce la ilaha illallah bi kilafi ma alayhi yadda ilmi sabanin abin masu da'awan ilimi ke kai masu da'awan ilimi suna kan mai da kai ba nan ba sabanin abin da masu da'awan ilimi suke kan shi masu da'awan ilimi sun dauka an ka faɗi kalmar shahada da baki bai shiga zuciyarka ba baka san ma'anar shi ba za ka shiga aljanna kafin jona to shi ne ke cewa fassara mai ma'anar ce wanda annabi ya ma abu ɗalib ka ce illallah annabi ya ce wa abu ɗalib ka ce illallah abu mai ki faɗa ashe ba faɗin kalmar bane kaɗai abu ɗalib ya san ma'anan kalman ya san idan ya faɗa ya riga ya zara kansa daga bautan gunki kenan ya koma bautan Allah shi kaɗai shi yasa abu ɗalib ya yarda ya faɗa amma a wannan zamanin in ka nemi wani ya faɗa mai jinyar kan zuwa ga musulunci kace ya ce lala zai faɗa so miliyan ma sai faɗa yana ma rawa yana rawa yana faɗin kalmar shahada ko yana tuɗa yana faɗa shi ya ɗauka kiɗan da rawan kawai ka faɗa kawai a barci ko da baka yi aiki da abin da la'ira a illallah ya kusa ba kawai ka wuce aljanna shi ka ɗauka bai san ɗin mutum ya faɗa ba sai ya san ma'anar ai su kafirai da da a ce kawai faɗin kalmar shahada ko da mutum bai yarda da abin da kalmar ya kusa ba da a ce shi ne annabi ke buƙata da sun faɗa a sun san idan sun faɗi kalmar dole sai sun daina bautan kowa wanda ba Allah ba sai sun koma bautan Allah shi kaɗai ya za su iya da inna kum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'ir majnun wato lalle su in aka ce musu ku ce la ilaha illa sai su yi girman kai Sun ce shin mu za mu bar abun bautan mu li sha'ir ga wani mawaki majnun mahaukaci mawaki mahaukaci kaga su kai da sun san ashe wannan cewa da aka nan ku ce la ilaha illa sun san ana nufin su bar abin bautan su ne suna kace ce a inna la tariku ali na da sha'irin majnun kun gane yayi na'am shikenan ku na'am baya sallah eh? zai iya zuwa ya zai taimaka a haɗa rami a wurga shi a ciki amma ba zai raka aje aje wajen da ake bautan bautan addinin ba ba yanzu ana wurin da za a bauta binne shi ba sai ka yi zama ka gida ba da ya haɗa kan shi ba abin da ya haɗa shi da shi kaje kawai ya kuna bude shi duniya da lahira hmm? na'am alburda a sosai kuwa tambayar da yake wa mutum zai wa kafiri addu'a Allah ya shirye shi nace kwarai da gaske ne zai hana Za ka iya addu'a Allah ya shiriwa ne Allah ya shiriwa ne duka hmm. kudan tare ta mu bi karatu mana a'a a ga alburda kuma bari bi karatu ku ce mana lokaci بسم الله amin tazakkur jiranin bi salamin mazashta jam'an jarabi muqulatin bidabi shin a a mazashta jam'an shin ka cakuda hawaye ka cakuda hawaye jarabi muqulatin wanda yake gudana a ƙwayan ido ka cakuda shi da mi bidamin da jini min zakuri saboda tunawa da jiranin makwabta bi zi salami a wurin da ake kira zi salami wani waje ne can a madina shin a mazashta dam'an shin ka cakuɗa hawaye min bukulatin wanda ke gudana ƙwayan ido ka cakuɗa shi bidamin da jini min da saboda tunawa da jira da makwabta bi zai salami a can zai salami an habbatar rihi min tilka'i kazimati wa awman albarqu min tinzal ma'i bil izami ko kuma shin iska ne ya taso min tilka'i kazima ta bangaren kazima sunan waje ne shin iska ne ya taso ta bangaren kazima shi ma duk wani waje ne a madina wa umar albar ko kuma walƙiya ne ya walƙita a cikin tuhu min idan, na ainihin wajen da ya kira idan. kama ne ainihin in kulta hamata in kulta fufa hamata wa mali kalbika in kulta ya yahimi me ya samu idanuwanka in ka ce musu ba ku kame daga zuba ku kame daga zubar da hawaye hamata sai su kama zubar da hawaye me ya samu zuciyanka ne in kulta safik ka ce musu ku faɗaka sai ka mashi shirka ku farka sai ka mashi shirka na mu bajan dama ni ka ba ni bismillahi rahman rahim ولما اتى بدرا a بنفسه دعاهم الى حق اجابوا باكله فاوردهم باس الشمام وجاء الجلود الله من فوق راسه جاء به النصر الإلهي وما أصنع a lokacin da annabi ya zo badar wato binafsihi da kanshi ilaihim zuwa ga su kafiran lokacin da annabi ya zo badar can wajen badar da kanshi a gane zuwa ga kafiran da ahum ila haƙƙi sai ya kira su zuwa ga gaskiya sai suka amsa da sabanin gaskiyar fa auradahum basal himam sai ya gangarar da su tsananin mutuwa da tsananin yakin sa ya gangarar da su tsananin mutuwa da tsananin yakin sa wa ja'at junudillahi min fawqi al'asr sai rundunan Allah suka zo daga burbushin kansa wa ja'ahum nasrul ilahi wato sai nasrul ilahi nasaran Allah fa ja'ahum sai zo musu wa ma abba bai jinkiri ba nasaran Allah sai ya zo musu bai jinkiri ba walamma ata badran a lokacin da annabi ya zo badar idan su yi da kanshi ilayhi zuwa garin da ahun sai kira su gaskiya sai suka amsa da aka san gaskiya na'am fa awradahum ba'atul tamam sai gangarar da su tsananin tsananin mutuwa bi ba da tsananin yaki da tsananin yaki sai da jiran Allah suka zo mun kokara daga burbushin kansa waja'a bihim nasrulillah sai nasaran Allah ya zo musu wa ma abda bai jinkiri ba ai sauri ai sauri muna so بسم الله الرحمن الرحيم يا كثير الجود في إمحال بيس في الحال يا سريع الأخذ في في إخلاف شرع في البلاد يا وكيل الكل يا أليم عنده الألام ذو الشاد شاد ظاهر تقواه في الدنيا للزحاد حاج يا كثير الجود يا من يوم كوتا نعم. في إمحال بيس أو دن ينكي وان جرجي والإحاد da kuma ruwan sama wajen yankewar girgiji wajen bari na girgiji da kuma da ruwan sama ya tsari al'akhzi ya mai gaggawan kamu domin saba wa shari'a filfila a cikin garuruwa ya wakilin kowa a cikin fakuwansa arda a kasa mai nisa saboda fakuwansa a kasa mai nisa ya ya mai ilimi wanda al'allamu mai yawan ilimi zul irshad ma abocin shari'a hajj ko ina ne shad ya dauka inda ku a wajensa al Allah mai yawan ilimi zul irshad ma abocin shari'a hajj shad ya dauka ne inda ku a wajensa zahidun takawa shi zahidun shi mai zuhudu ne shi annabi takawa kaga tsoron Allah shi tsoron Allah shi hajj ya shirya lin zuhad ga masu zuhudu a cikin duniya ya mai yawan kyauta a wajen yankewan girgije da ruwan sama ya mai gaggawan riko wajen saba saboda saba wa shari'a cikin garuruwa ya wakilin kowa a cikin fakuwansa arzan bi'ar ƙasa mai nisa ya mai yawan ilimi wanda al'allam ya mai ilimi wanda al'allam mai ilimi zul irshad ma shari'a ya ɗaukaka inda ku a wajen shi shi mai zuhudu ne ta kuwa ƙarar tsoron allah shi ya shirya lin zuhad masu zuhudu a duniya shi ke nan? na'am سكن الرؤوب والخراب قلوبا والخراب قلوبا وبيوتا منهم نحاها السلام سكن الرؤوب قلوبا wato tsoro ya zauna cikin zukatan mutane wal kharab rushewa kuma ya zauna cikin mai buyut sakanar ru'ubu quluban wal kharab buyutan tsoro ya zauna zukata sannan rushewa ya zaune gida shi, minhum nasu wanda na ahal jana'u wanda kora kora ya bada labarinsu kora ya bada labarin halakansu koran da aka yi musu dinnan su gudawa sai ya bada labarin halakansu su wa biyawmil ahzab bi zalatil absar wa dallatil ara'u sannan kuma ka ambaci ranar ahzab lokacin da idanuwa suka yi gulugulu fiye a cikinsa wadda lati ra'ayu ra'ayuka kuma suka ɓace wata addawo ilan nabi wato suka sun ƙetare iyaka na annabi sallallahu alaihi wasallam kana fiya al'adwa'u wanda ya kasance a ciki akwai ainihin wato ta'addanci alaihi gare su a gane wanda ya zama to rabi a gare su al'adwa'u sai wannan ƙetare iyakan ya zama to rafi a gare su wato musiba wanda yake shafan kowa na ce abu rafi musiba ne wanda yake shafan hata wanda babu ruwansa su yahuda sun kira ruwa sai kira ruwan ya shafi kowa da kowa daga cikin bai yahudi har ma wanda babu ruwan shi tsakanin hmm. ru'ubu kuluban wato tsoro ya zaune zukata wal kharabu biyutan kuma rushewa ya zaune dakuna gidaje min umnan na'am na ahal jala'u wanda kura ya bada labarin halakan su na'am wa biyawmil ahzab sannan kuma ka ambaci ranar ahzab in zagatil absar lokacin da idanuwa suka yi gulugulu wa dallatil ara kuma ra'ayyuka din ka bace wa ta'addaw ila annabi wa ta'addaw wujudan sun kesa iyaka sun na annabi kana adawahu sai ainihin rafi ya kasance a cikinta gare su Thank you. kura kuma daga fara da zai kura wanda da lalata kan baro min ahalin cika wani yi a awal hash na'am na'am da zai rufu da wannan sukan na mutane kamar tsoro suke mutanen duniya kamar tsoro suke kwami daga cikin tsoro akwai kuma akwai mai ban sha'awa za ga wani tsoro da shi yana da ban sha'awa kamar ka kamar ka kamar ka karya ka ci odu a gane gaddun nadirin odu wanda iccen sa gaddun danye ne nadirin fresh wato irin mai fresh da maniyanci wanda gaddun nadirin odu wanda iccen sa wato wato danye ne ko manhimci wadubu yau mai zin nazira hmm. a gane ko amma kuma mai ɗacin mai mai ɗacin maɗasa mai ɗacin mai maɗasa wato shi su mutane kamar shuka ne za ka wani shuka gwanin ban sha'awa za ka ɗauka zai zai tana kawo a mata ga ɗaci da shi a gane hmm. ka kalli ganyen da dalilin ya kuma sai ga wannan ganyen ya zai ɗauka ganye ne mai daɗi kana ka kasa a mata ga ɗaci ko to haka wani mutane wasu mutane wani za ka wani mutum wato faran faran daga nesa za ka shi kamar mutumin kirki fuskan shi wani ban sha'awa amma an kashi ka kai mu'amala da shi matsala ne amma daga nesa ka shi kai wani mutumin kirki ne wani ai mai tsoron Allah kai zai ban shi amma an kashi ko tare da shi maciji tare ka doki kun fahimci wannan ko hmm. to wannan shi ne akwai ɗabi'un mutane irin wannan mutane suna yawan magana kan wannan cewa kaga mutum ya cika kaɗan mace-macen nan haka ya dan bage bage yana sun koyar da kai na imani to mafi yawa muna ne akar sai dai kaɗan ana samun kaɗan da kirki a gane wani lokaci gara mai gara mai hayaniya ma za ka fi sanin halin shi fiye da wanda kana magana kawai sai dai shiru ya sun koyar da kai ku shekara shekaru baka taba jin yayi magana ba ai ta magana kawai haka Allah sarki Allah sarki wala baya magana Allah wala mutum ke bawon Allah mai imani kai wallahi ba ruwan shi kaza to amma karkashin kasa in ya zuddo ma bala'i sai ka kai mamaki a gano wannan ko to ana samun mutane galiban 80% ko 85% ma na irin su gaskiya fi tajriba haka suke shi za ka kawo ke da cewa kaji tsoron mutumin da yake da shuru shuru wallahi wani in ma in adawa ne ma zai yi gaba da kai zai tsara shekarar shekaru ba sani ba sai ya fara lissafa ma sai ya lissafa ma abubuwan da kai kawo manta da rana kaza kamun kaza kamun kaza sai ka ji ya fara faɗa shi ba za ka ne nufi guda ɗaya ku sasanta wa misali sai ka turo ma da ya turo bala'i ya tashi hankali ya turo wasu a gani ba shi wancan mai hayaniya kana mai sha yanzu magani yanzu ku yi bala'i yanzu kuna bala'i duk shi wani dariya an bayyana aiki to mutane kala kala ne haka haka mutane suke na'am wa minhu ma taktahimu al-ayn fa in daga cikin mutane akwai wanda abinda ido ke ki zaka ido na kyamun ka zaka ga kaga wani shuka daga cikin shuka akwai wanda ido baya so kamar din ya yanzu kaga din ya ya nuna yaya bakin girin zaka din ya bai da ban sha'awa amma fa in zukta nan idan ka dandani madasansa in sa da azma in sa ka sai yayi dadin hadiya a gane yayi saukin hadiya azuma fi hali kauni azman hali kasancewa shi mai daɗi fillaha a makogaro ga shi baki amma ka sa baki daɗi zai الشارح من زيغانه sauri man آج منه hana. Ana miƙar da saurayi daga karkacewarsa saurayi idan ya karkace ana iya miƙar da shi a lankwasar da shi man aja minhu abinda ya karkace daga cikin shi wani hana ya lankwashe sai ya guje idan mutum saurayi ne yana da sauki a gyara shi in yayi kuskure za ka iya gyara shi amma in ya riga ya yana da wuya ka iya canza mai ɗabi'a saurayi ana canza mai ɗabi'a amma mai shekaru ba a canza mai ɗabi'a shi yasa saudiya ba ta ɗaukar mutum karatu sai ya kai shekara talatin ya riga ya mallaki ra'ayinsa yanzu ba za ka canza shi ba sai ce shekara sha takwas kawai suke so sai wani ya kasa gane dalili in mutum ya zama shekarar shi talatin ko ya wuce haka zai shiga wajenka da ra'ayinsa ko ya fita da ra'ayinsa don yana da wuya ya iya wato abin da ya saba ɗin da shi haka zai kasance a gari amma ka ɗauki yaro yara yaro karami ta zaka canza shi ka mai ra'ayinka amma wasu kan kallon da yake ce wannan yaro ya ɗauka wannan hankali wai ne yake zo ya ma wayo shi kullum wayo za a yi mai haka shi ya ɗauka shi mai wannan shekaru da yawa a gari wannan su kallabt mutane kamar tsoro ne daga cikin su akwai mai ban sha'awa nadir wanda gaddun nadirun udu wanda icen shi wato danye ne ko manimci murjana mai dacin madasa minhum ma tastajimul ayn daga cikin shuka akwai abin da ido ke kyama fa in da janawu idan ka ɗanɗani ainihin maɗasansa in eh, za ka sai ya sauƙin hadiya fi hali kauni azman halin kasancewa shi mai daɗi filmi fillaha a magogoro yukawwimu sharik tukawwamu ana miƙar da saurayi min gadi min zaigati daga karkacewar shi man aja man aja minu abin da ya karkace gare shi wani hana kuma ya lankwashe fa ya sau sai ya daidaita hmm. na'am masu rage shekaru to asali dai duk mutumin da ya rage shekara ya yi karya amma kuma an ce ba za ka yi karatu ba sai da shekaru kuka ka yi karatu hmm? sai ka ɗan rage ko kuka na laifi gaskiya ɗan kaɗan ne ka yi da ka samu karatu eh? an ce an ce majalisin gaba ɗaya ba a so sai mutane sha biyar eh, mai shekara sha biyar sai ka zo sai ka da ka yaro dai da kana son kara sai buri ka karatu kake so amma shi kamar bayanin da suka yi na yana da asali ne na magana idan mutum yana da wannan kananan shekaru wurin su dasa mai abubuwan da suke so dasa mai yi shi ne asali to kenan idan mutum ya canza ya saba musu tsarin yadda misali abin ya saba matsalinsa amma kana da kyakkyawan manufa kana so ka fahimci sunna ne ka je wajen ba matsala ni ana wagana gaskiya sai da asali ta yi ƙarya ne amma ƙarya ne mai maslaha dan ka samu ilimi ne ba wanda in baka yi haka ba za a ce to ai ka ba, mafi yawan yan Najeriya ba su je Saudiya ba sai haka ne so mafi yawan yan zaga dan shekara talatin sai ce biyar 15 ga shi furfura ya fara zuwa fa sai ya san dabaran da ya cice da furfuran yayi menene yayi menene dan dai kawai ya samu yi wannan zai iya jawo wasu ya hana manufan da suke suna samun su kai kai da kai kai ba kana da manufa mai kyau ba kai da kake da manhaji kana so kai karatu a Saudiya ka samu ƙarin ilimi an ce ba za ka je ba so shekarun ka ya wuce kuma kai dama kana kan hanya ba za ka rage shekarun ka je kai karatun ka ba ko kai in ka je wajen za ka hana tsarin tafiya misali wani wanda yake bai da kai wannan dama shi dama dan biri'a ne shi ta ko ina dama ba magana shi wannan in ya je dama shi a biri'an shi ne je kuna ma mai laifi ne duka bai je mashi na? matsalar idan mutum na da shekaru da yawa zai zo shi kadai ya zo ya tara yara yana samun da ra'ayi ba ku zai ku sani ku kuna so ku shirya da mutum da shi kuma zai iya ba ka mutane talatin ko ba kana magana ba shi babba ne dama da ya je ya je da niyan wani dama yana da wani fahimtar shi kafin a gama wayar da shi shi kuma ya riga ya tura motsar yara ya ɓaɓa ta su yawa to wani saboda tsoron kada mutum ɗaya ya ɓata mutane da yawa ya haƙura kada ya zo karatu zai tsara shi ka fahimta saboda kada kada ya ba su wahala wajen canzawa da wasu abubuwa shi mai zo ya ɓata musu mutane hmm. na'am da ainihin su zauna su zauna su karo mutane ya gara su jirgi aiki gara gara da ka zauna ka zo kai taro kan mutane kai baka samu aikin yi ba an ce shi lokacin ka ya wuce amma kuma ka dan rage ka samu aikin yi ka ɗauki nauyin mutane da yawa ka ɗauki nauyin iyalan da kake gara ka je kai ka rage shekarun naka inda za ka iya yin aikin in dai har karfin ka zai sa

mutum ya yi wa addinin shi aiki amma yana da wasu kurakurai kurakuran nan zai iya shafan addini misali kama ce yanzu malami ne ya yi wa addini aiki amma ga wasu abubuwa na kurakuran da ya bayan na fatawa kurakuran da ya bayan na aiki da ke da shi na akida dole faɗa ta ce malam wani allah ya ji kansa allah ya kansa rama ya yi wa addini aiki amma ya yi kuskure wajen kaza ta kara ya koyi shi ba don a ci mai mutunci ba a gani ba na kallon mawabi hamdi a shaɗu an la'ira a illa da kuwa su ilai